dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode wa Allah muna yaba masa muna neman taimakonsa a matsayinmu na gajiyayyu muna neman gafaransa a matsayinmu na masu zunubi da aikata kurakurai muna neman shiryarsa a matsayinmu na masu kaucewa da zamiya muna neman tsari da kariyan Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu wanda Allah fa ya tabbatar da shi akan shiriya wallahi babu wanda isa ya ɓadda shi ko ya zamar da shi wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba to ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya yi halitta dukkan halitta kuma ya daidaita ta wanda ya kaddara dukkan abin da ya kaddara kuma ya shiryi mai wanda ya kaddara masa zuwa ga wannan ya yi umarni da yawa shi Allah ya hane mu abubuwa masu yawa ya mana gargaɗi da yawa ya mana albishir da yawa bisa aikata ayyuka alkhairi babu shakka babu abin da ya dace a bautawa da gaskiya ko ba bayan Allah hakanan ina mai shaidawa lalle shugabanmu jagoranmu limaminmu muhammadu bawa ne na Allah manzo ne nasa zaɓaɓɓensa badayensa wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya yi kira zuwa ga shi Allah ɗin da izinin Allah ya zamanto al'umma ta fitila a bar haskakawa shugaban masu tsoron Allah limamin manzanni gaba ɗayansu wanda Allah ya aiko mana shi a ƙarshen zamanin nan domin ya cikita mana kyawawan ɗabi'u abinda al'umman nan suke bukata na al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye a gansu al'umma ne masu tarbiya al'umma ne masu daraja al'umma ne masu kima al'umma ne natsatsu wanda ake ganin su ake kimanta su a duk inda suka shiga domin alƙur'anin allah ne ya tarbiyyantar da su sannan hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da aka ce product ne na alƙur'ani alkur'ani ne ya kyankyashe shi sunan manzon Allah ne ta kyankyashe shi ta fafe shi ta rene shi sahabai ne da halayensu su ne suke rayuwa da shi to babu shakka wannan mutumin abun sha'awa ne a doron ƙasa ba ka samun abun a sha ƙur'ani ya kyankyashe mutum da sunan manzon Allah ka same shi abun kyama abun a sha wannan ya saba wa yanda ake bukata ya kamata duk wanda aka ce musulmi ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiyin alƙur'anin Allah ya kamata ka same shi mutum ne da ba za ka yi sha'awar rabuwa da shi ba in ka haɗu da shi ya kamata ka same shi mutum ne wanda za ka natsu da shi mutum ne wanda yake daɗin zama shi yasa sahabai ƙasa take alhini doron ƙasa ke alhini halittun Allah suke alhini na rashin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba a taɓa samun halittu wanda suka zauna a doron ƙasan nan irin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wanda Allah ya ba da shaida a kansu ya ce ku ne khaira ummatin ku ne fiyayyun al'umma in ji Allah tun zamanin annabi Adam da al'ummomin da aka yi a kowane annabi al'ummansu to an tace an tace an tankaɗe an rairaye an duba an auna Allah ce ku ne fiyayyun al'umma al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yasa ta'amuruna bil ma'arufi in ji Allah kun bambanta da sauran al'ummomi saboda ba kwa ganin barna ku yi shiru watan hauna anil munkari ba kwa ganin barna ku yi shiru balle kuma a ce barnan wai a gidanka ballantana a ce barnan kai ka haife ta sannan ta'amuruna bil ma'arufi duk inda kuke kuna umarni da kyakkyawan da alheri ballantana a ce kuma gidanka a ce ba alheri gidanka ba hana mummunan ayyuka Allah ya ce da wannan ne al'umman annabi suka yi fintin kau da sauran al'ummomi ta'muruna bil ma'arufi Watan hauna anil munkar wa tu'minuna billah sannan duk inda kuke kuna masu imani da Allah Allah har ya goranta wa Yahuda da Kiristoci ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksar humul fasiqun wallahi da yahudawa da kiristoci ahalul kitabi sun yi irin imanin al'umman annabi sun yi irin imanin musulmi mabiya annabi wallahi la kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi da ba a la'anci yahudawa ba da ba a kira kiristoci batattu ba da allah bai yi fushi da yahudawa ba ya mai da su kibirrai ya mai da su birrai alƙiratata wal khanazira da aladu da hakan bai faru ba Allah ce ko da yake min humul mu'minuna akwai masu imani yan tsiraru daga cikinsu amma wa humul fasikun mafi yawancinsu in ji Allah fasikai ne 90% ɗinsu 95% ɗinsu fasikai ne in ji Allah saboda haka Allah ya yaba ma wannan al'umma su ne farkonsu su ne sahabai da suka nuna kyakkyawan example kyakkyawan misali ga duniyan nan gaba ɗayanta yardan Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ƴan mu musulmi masu albarka da daraja da kima Allah Ubangiji ya kawo mu yau tara daidai ga watan zulka'ada watan sha ɗaya na watannin musulunci na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1445 wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 mun ɗauko tarbiyyar 'ya'ya gani yanda al'amuranmu suka taɓarɓare suka kai taɓarɓarewa ta gaya ta ƙurewa ta matuƙa tarbiyya ta ruguje al'umma kuma tarbiya ne al'umma daga ran da tarbiya ta rugurguje al'umman nan ta rugurguje al'umman nan ta tafi sai na fara da mafi muhimmancin kulawa ita ce mace muka kawo shi a wancan makon muka nuna inda manzo Allah ya ce farkon fitinan da ta rugurguza al'umman da suka wuce shine sakaci da mace da mace. da barinta ta yi abin da ta ga dama ba mai kwaba ba mai fada ba mai tsawatarwa ba mai hanawa kaga ya mace kamar an sassaƙo ta jikin bishiya ne ba ta da dangi kaga ya mace kamar a dutse aka ciro ta kaga ya mace kamar a ƙasa aka haƙo ta ba ta da wani dangi tana abin da ta ga dama a kafafen yada labaru kafafen sadarwa na tiktok tana abin da ta ga dama yaro na abin da ya ga dama to mummunan tarbiyya ga mace ta fi muni yau da a ce yaro yana shan taba da a ce yarinyar nan tana shan taba wallahi sai kaji na ya mace ya fi muni da ce wannan yaron yana shan wiwi yana sara suka da ce mace tana shan wiwi tana sara suka sai ka yi mamakin na mace saboda shi namiji dama shi wannan hatsarin da kundubalan duk nashi ne amma me kai ya mace a ce ɗa namiji ya zamanto niga da a ce ‘yar musulma mace ta zamanto niga mu duba yadda suke fitowa a tiktok jama'a haika ka rasa marayu ne a basu da iyaye ne a menene menene ke faruwa allahu alam mun fara da wancan na ya mace wanda manzo Allah ya ce wallahi guda biyu in Allah ya baka ka kula da su sai sun zamanto maka garkuwa ga wutan jahannama to yau za mu tattaro sauran su ma yaran mu haɗa su da matan gaba ɗaya su ma saboda haka nike muku wasiya akan wannan mimbari na iyaye su san nauyin da ke wuyansu su tan dakon da suka ɗauka a wuyansu ba tara iyalan ba ba tara yaran ba yanda za ka fita a gaban Allah gobe kiyama game da haƙƙinsu da tarbiyyansu da kula da su tambaya ce da baka isa ka wuce ba sai an tambaye ka game da ‘ya'yanka gaba ɗayansu mazansu da matansu da duk wanda Allah ya ajiye shi a ƙarƙashinka to kai ne komai nashi ka yi iya iya iya ƙoƙarinka idan kai iya ƙoƙarinka abu ya gagara to dama Allah ya maka uzuri ya ce innaka la hadiman a hababta. kai din nan baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Laha ya hadiman ya sha. Allah shi ne ke shiryar da wanda yake so amma abin da ake ake so iyaye su yi iya iya iya iyawansu yanda Allah shi da kansa zai maka uzuri a gobe kiyama ya ce e ka yi iya iyawarka ni ne ban so ba ka yi fafutuka iya iyawanka ni ne ban so ba domin wa mata sha'una illa an ya sha Allah duk yadda kake son kasancewan abu ba zai kasance ba sai yadda Allah ya so kasancewan shi haka zai kasance a lokacin da Allah yake so kamar yadda yake so musamman ma ta ɓangaren shiriya Allah ya fito ƙararai ce innaka la hadiman a hababta. kuma annabin Allah aka gaya ma wannan a lokacin da baffan shi wanda ya rene shi ya kare shi ya isar da saƙon Allah ya isar da manzanci ya sai da ran shi akan kare annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe kowa ya karbi shiryan nan shi baffan nashi Allah ya karɓe shi ba a musulmi ba manzon Allah ya ji zafin wannan Allah ya ce ya Muhammad ni ne mai shiryar da wanda nake so ba kai ba naka kai wa'azi naka kai gargadi kai iya kokarinka ka bar wa Allah to saboda haka duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa to lallai lallai ya sa ido a kansu ya kula da tarbiyyansu in su goma ne Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka haƙƙin ‘ya'ya goma nan da tarbiyyansu ya aka suka bauɗe in su ashirin ne ka shirya za ka amsa tambayoyi akan mutum ashirin mazansu da matansu hadda matan da ka auro domin Allah ce ku anfusakum wa ahlikum naran manzo Allah shi ma ya karfafa wannan ayar ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyaci. warrajulu mas'ulun an ahali baitihi ra'in fi ahali baitihi mutum mai kiwo ne ga iyalan gidansa kuma za a tambaye shi a gobe kiyama abun mamaki mutumin da yake kiwon kaji ya fi ba su muhimmanci a kan 'ya'yan da shi ya haifa abun mamaki ga musulmin da yake kiwon kifi ya fi ba su muhimmanci da kulawa sama da 'ya'yan da yake haifa abin mamaki ga musulmin da yake tara kuɗi ya ba su muhimmanci da kulawa da su sama da 'ya'yan da yake haifa to 'ya'yan nan sun fi zinari da azurfa daraja 'ya'yan nan da muke haifa sun fi gold daraja sun fi kaji daraja sun fi kifin da ake kiwo daraja sun fi kuɗin da ake tarawa daraja su ne ginshikin rayuwarka ginshikin rayuwar al'umma su ne moriyarka a nan duniya kana yawo da kuɗi a leda ana gani amma ƴarsa tana yawo ba hijabi bata suturta jikinta ba bata suturta wuyanta ba bata suturta gashin kanta ba shi wannan ba komai bane bai da daraja bai da kima kuɗi ne ya dace ya rufe su saboda akwai insecurity ya taɓu ne kai ni wani me ya same shi ne a irin zamanin nan yana exposing kuɗi amma yar shi tana exposing jikinta tana exposing ƙawarta da adonta shi ba wannan ba maganan insecurity a gare ta ta je kawai marhaban ahalan wa sahalan dubayin da ya kimanta wannan da yanda ya ga wannan ba kima ba ne yarsa da ya haifa ta ce da shiga ko'ina za a da a kirga kuɗin nan duk ran da aka fita sai an kirga kuɗi an lissafa yar mutum ɗan mutum ya da ba zai kirga ya lissafa salloli da ibada da alaƙar shi da Allah ina ya shiga ya aka ya aka ya aka ya aka ba ruwan shi da wannan saboda bai da valu ba su da kima ga kima a nan Ka ga mutum ya kori mai gadi ya kori mai masa aiki wai kaji yau sun wuni ba su ci abinci ba amma ‘ya'yansa za su fita a kowane lokaci ‘ya'ya mata a kowane lokaci za a zo a ɗauke su mai gadi na nan kalau ba matsala ka duba yadda tunanin al'umma ya kai wajen valuin material abu kuɗi sama da 'ya'yan da ake haifa subhanallah to 'ya'yan kwana musulmi masu albarka wallahi a shirya ma wannan baiwar da Allah ya yi mu duba yadda mutum yake shiga wani yanayi in Allah bai bashi shi ba mu duba yadda ake yi ta irin babies dinan da ake zuwa a ɗabi wannan a yi menene a yi ta baby na ro a yi menene don a samu haihuwa duba amma ka samu ba wanda Allah ya ba su ba kimanta yaran nan me manufanka na farko ina yaran da ya kake so su rayu me Allah ya ɗora musu me Allah ya wajabta maka me yasa ake musu kiran sallah idan aka haife su me yasa ake tada musu ikama me yasa ake musu huduba ana so ka jona su da Allah da manzon Allah da sallah tun a wannan lokacin baka samu yara su girma ba su san duk abin da ya kawo su a duniya ba su ma san shi ba ba su ma san shi ba subhanallah saboda haka ya ƴan kwana musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karkato da hankalinmu da tunaninmu mu san Allah ya jefa wa iyaye wani nauyi akan kafaɗunsu nauyi mai girma sannan abun tambaya mai girma a gaban Allah game da ‘ya'yansu da kuma zurriyan da suke haifa wajen kulawa da su kulawa ta ƙololuwa da tarbiyyantar da su tarbiyya na matuƙa mai kyau ya nauyin wannan tambayan da za a yi wa mutum ya abun mamakin irin wannan amanan da Allah ya ɗora wa iyaye ya ya fa ni'ima ce baiwa ce mai girma falala ce mai girma sannan su ne sanyin idon kowane mutum da kowace al'umma saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba ƙaramin azaba wallahi ya tanada ga iyayen da suke sakaci wajen tarbiyyar ‘ya'yansu irin azabar banganta ga mazinata ba banga an yi wa ɓarayi tanadin irin wannan azabar ba banga an yi tanadin wannan azabar ga waɗansu masu laifufuka ba manya-manyan laifufuka irin tanadin da aka yi wa iyaye ba wai don sun sha giya ba ne ba wai a'a suna fasikanci ba ne ba wai ana liwaɗi ba ne a'a ba wai ba a sallah ba ne ana yi amma Allah ya tanadi wannan azaban saboda sakaci wajen tarbiyya sakaci wajen sa ido a kan abin da aka haifa Shi ne Allah ya ce an anfusakum ku iyaye ku kare kanku da iyalanku daga wata irin gobara ta wutan jahannama makamashin wannan wutan abin da ake hura wannan wutan da ita Allah ce duwatsu ne da mutane duwatsu ne da mutane in ka ga abu na cin wuta a jahannama ɗan adam ne an daina gasa masara daga ran da aka yi tashin kiyama an daina gasa doya an daina gasa kaza an daina gasa shanu da awaki da tumaki a tukuba an daina nan duniya duk abin da ka gani akan wuta to dabbobi ne amma a lahira in ka ga abu na cin wuta a jahannama ɗan adam ne shine wa ƙudu hannasu kawai ba albakaratu ba aljamalu ba addajajatu babu kaga abu na kone a jahannama wallahi wuta ne Allah ce makamashinta duwatsu ita wutan da kuma mutane waye masu tsaronta alaiha mala'ikatun Allah ce waɗansu irin mala'iku ghilazun masu ƙeƙashasshiyar zuciyar da babu rahama wai ya ganka kana konewa ya tausaya maka yau da gobe ya ga ka shiga wani irin hali ƙara binka wutan zai yi binka wutan zai ƙara yi yana ce maka fazuku falan nazidakum illa azaban fazuku falan nazidakum illa azaban ku ɗanɗana ba za mu ƙara muku wani sauƙi ba sai dai ƙarin azaba kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab duk lokacin da jikin mutane ya narke ya kone Allah ce nan take cikin ƙasa da kyaftan ido mun canja musu wata sabuwar fata sabon jiki wanda yake ɗauke da zafin wancan fatar haka za mu yaɓa musu fatar da za a kawo maka gangan jiki ba wancan ya narke to shi ma a tafashe yake shi ma a gashe yake za a yaɓa maka haka babu mutuwa babu jin daɗin rayuwa babu bacci babu hutu babu babu babu abadan abadan har abada kawai me sakaci wa 'ya'yan da Allah ya baka Allah ya tanadi wannan azabar subhanallah Allah ubangi ya rufa mana asiri babban malamin nan masanin tafsirin alkur'ani ibnu jarir allah masa rahama ya ce abdullahi dan abbas ya ƙara sharhi masanin alkur'ani nan da annabi ya yi wa addu'a akan allah ya fahimtar da shi fassaran alkur'ani wannan su ayar ga yadda ya fassara ta ya za ka yi Allah ce ka kare kanka da iyalanka daga wuta ya kariyan yake shine wannan sahabi mai albarka ya ce ya ce i'malu bi ta'atillah ka haɗa iyalanka gaba ɗaya kaga kuna aiki waje yi wa Allah ɗa'a kaga ana yi wa Allah ɗa'a da biyayya a gidanka babu sassautawa babu sassauta wallahi in kana aiki awa goma sha biyu kana neman kuɗi to ya kamata idan kaga tarbiyyan gidanka na rawa to ka mai da shi awa shida ko bakwai ka rika dawa gida abinda aka samu Allah masa albarka abinda aka samu Allah masa albarka domin yaran nan suka fara baka headache zafin kai to sai ka zamanto wallahi baka tsoron barawon waje irin barayin cikin gida baka samun damuwa a waje irin damuwan da take cikin gida kana gani kana ji walla za ka samu high blood pressure ka samu stroke akan ƴaƴan nan da kake sakaci da su kana ji kana gani sai ka samu heart attack a cikin gida ka faɗi wanda kake ganin ba su da ƙima ba su da muhimmancin kulawa kai kullum wajen neman taro da sisi ban ce haram ba ne a rage idan yawan zama a cin ɗin zai gurɓata nan to a yi sauri a tare nan a rage awowin domin nan bala'i ne gobe kiyama ga abin da Allah ya ce kuma waqifuhum innahum mas'ulun tsai da su za a tambaye su inji Allah tambaye a tambaye su yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi uba yana guje ya'ya Allah ya ce la mafarra la mafarra lan yanfa'akumul firaru hmm? fa aina tazhabun Allah zai ce ina za ku ku zo a tambaye ku zo a tambaye ku saboda haka addini nan shine a gaba tarbiyyar nan shi ita ce a gaba wallahi ba tanɗe-tanɗen abun duniya ko sa kyale-kyale na duniya wai yara an samu iyaye an gama musu gata manya-manyan abin nan a tablet ake yawo da su manya-manyan wayoyi da igiyoyi a kunne kawai a yi yawo a je a da a wuni shi ne rayuwa shi ne rayuwa akwai matsala fiyayyun halittu manzannin Allah da annabawan Allah zan karanto mana kaɗan irin muhimmancin da suke ba wa ‘ya'ya kai suna addu'o'i tun kafin a ɗau cikin yaron don ka san muhimmancin tarbiyya da kulawa da ita tun kafin a ɗau cikin yaron annaba da manzanni suke shiri suke roƙon Allah hakanan idan aka ɗauki cikin hakanan idan aka haihu yaron ya zo to sai a sake salon wata tarbiyya gaba gaba gaba gaba wannan sahabin ya ce ku koya ma iyalanka gaba ɗaya yi wa Allah ɗa'a da biyayya na biyu ka tsoratar da su saba wa Allah ku umurci ‘ya'yanku da runguman dukkan umurnin Allah da abin da duk abin da Allah ya hana ka tabbatar an nesance shi a gidanka wannan shine ka ba su garkuwa cikakkiya doze, cikakke wanda zai kare su daga azabar Allah da wutan jahannama ka ba su cikakken doze na kariya ka ba su immunity na kariya ka ba su vaccine da zai kare su daga azabar wutan jahannama tun a nan duniya wannan shine ne sayidina ali allah yarda da shi ya ce ma'anan wannan ayan shi kuma shine allimu anfusakum wa alikumul khaira ku sanar da iyalanku da 'ya'yanku alheri don su aikata shi ku sanar da su sharri don su nesance shi kuma ku tarbiyyantar da su ku tarbiyyantar da su shi yasa malaman da al'umman da za ka ga ana rataye bulala a fili yaro ya ganta ya sani in ya taka za a taka shi ya taka za a taka shi ba wai a rataye musu tv ba kawai da channel da remote control da kuma remote din ac shi ne kai suke kallo haka lalle a canja salon tafiyan al'umma ta dulmuya fa tarbiya ta ragwargwaje fa tarbiya ta tafi fa ana son a yi bankwana da duk wani abu na tarbiyya fa nan fa musulmi ke nufi mu duba yadda yanayin eh, abun zamantakewar mu din yake yanayin zamantakewar din kusa ana so a kwace abin da ka haifa karfi da yaji daga hannunka zanto baka da abin abokanai yara ƙanana in kai wasa su fisge ɗanka wallahi wani sa'i wanda ɗanka ya girma ma zai kwace shi ya lalata maka shi duba shi ya sa renin wayon ma ya kai reni har ma aure ma in musulmi zai yi sai a kai shi kotu yanzu an kai kai subhanallah subhanallahi ni da ma a samu yara 'yan shekara goma sha bakwai sha shida aurar da su a gani menene wannan ja'iran ministan za ta yi reni ya kai reni ɗanka da zaka aure ma an kai ka kotu subhanallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabbas wallahi Allah zai tambayi kowane magidanci kowane magidanci saboda haka ga addu'o'in annabawa mu ɗauko uban annabawan gaba ɗaya annabi ibrahim alaihi salam wanda yake yin addu'a domin nuna muhimmancin ɗa tun kafin ya diro tun kafin a yi cikin shi ya ce rabbi ya ubangiji na habli mina salihin ya Allah in ka tashi bani ɗa ka bani salihi annabi ibrahim da ma haihuwan ta wuce masa matan shi ma juya amma yake cewa Allah ya bashi mina salihina nagartaccen ɗa bayan an bashin sai ce wa junubni wa baniya an na abudal asnam ya Allah ga ɗaka bani amma ka nesantar da ɗan nan da ni uban shi daga bautawa gumaka kai kawai za a bautawa kaga nan take ya roƙi Allah aƙida ɗan nan ya zamanto mai aƙidan bauta wa Allah zalla ba wanda yake shirka da Allah ba ba yaro ya ɗaga sai ce rabbi ji'alni muqimas salati wa min zurriyati ya Allah ka sanya ni mai tsayi da sallah akan lokacinta a inda ka kafce a yi ta da ni da zuri'a ta gaba ɗaya annabi isma'il mai ya ɗaukaka darajar shi wa kana ya amuru ahalahu bis salati wa kana inda rabbihi mardiyan yana umurtan iyalansa sallah yana tsayuwa a kanta as-salat as-salat sallan nan da muke gani mu duba abin da annabi ibrahim ya roƙa ka bani nagartacce tun ba a ma samu cikin ba bayan an same shi ya allah ka sanya shi mai aƙida mai bauta maka kai kaɗai bayan aƙidan tauhidi ta samu kullum fa muqimar salati ka sanya shi mai tsaye da sallah addu'an annabi ibrahim alaihi salam sannan ya zo bayan Allah ya ba shi ɗa Ismail yayin da suka gina ka'aba ɗan nan ya girma har ya kai munzalin suka gina ka'aba suka tada ka'aba shi da annabi ibrahim ɗin ya ce rabbana waje alna musulmai ni laka allah ka sanya mu dukkanmu musulmai a gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka da dukkan zurriyata da zan haifa da ƴaƴa da jikoki su ma da ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu su ma da ƴaƴansu dukka sanya mu al'umma musulma ya Allah duba irin addu'an shi ka zamanto musulmi nagartacce annabi zakariya fa yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan Allah ka bani zurriya tsaftatacciya tsarkakakkiya saliha shi ma tun bai ma samu ɗan ba yake roƙon Allah yake roƙo Allah kamar matashi ne yanzu bai ma yi auren ba amma yake roƙo ran da ya yi ɗin Allah ya bashi shi irin wannan ya ce ya Allah innaka sami du'a ina da ne kai mai jin addu'a ta ce mu duba muhimmancin da manzanni da annaba suke ba ‘ya'ya kafin su samu bayan sun samu fa to sai kaga kuma an canja salo na tarbiyya sai Allah ya ɗauko mana annabi luqman ya ce wa wassa shi annabi ibrahim annabi luqman Allah maɗaukakin sarki ya ce ga nasiyan da ya zaunar da 'ya'yansa ya faɗa musu ya bunayya la tushrik billah ya ɗana karka yadda ka haɗa Allah da wani kada ka yadda ka je gun boka da ɗan tsubbu da mai bugun ƙasa kada ka yadda ka yi shirka inna shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma in ka haɗa Allah da wani don Allah shi kaɗai ya halicce ka ya azurta kai ke baka lafiya don me za ka haɗa shi da wani ka yi wa Allah rashin adalci rashin adalci kuma zalunci ne mai girma na biyu ya ce ya bunayya ya kai ɗana ka sani duk inda wata kwaya daidai da kwayan zarra take a ƙarƙashin ƙasa ko a cikin sammai bakwai ko a cikin wani dutse a fafe shi ta zauna can ya atibi Allah Allah yana sane da ita ko zai kawo ta gobe kiyama ballantana abinda za ka ɓuya ka yi a ɗaki ballantana abinda za ka ƙudurce a zuciyarka Allah yana sane da shi domin Allah mai bin diddi latif shine sensitivity Allah wato duk wani ɗan abu haka akwai senso kawai da ya san da shi kawai inda yake shine latifun Allah mai bin diddigi ne kuma khabirun ƙwararre ne kuma mai ba da labarin inda abun yake na biyu ya ce ya ɗana a salata ka tsayi da sallah ba ka yi ta ba yin sallah daban tsaye da sallah daban yin sallah ka yi ta baje-baje a lokacin da ka ga dama ka haɗa la'asar da magariba macen bayan isha ka yi su ka dai yi a matsayi da sallah ka yi ta a lokacin da Allah ya ce a yi ta kuma a inda ya ce a yi ta a masallatai kuma kana da iliminta da sanin farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da ƙablinta da ba'adinta ka iya fatiha ka iya tahiya ka iya sura ka san duk abin da ake karanta a ruku'i ka san duka a tsaya a kai da za a ce duka a yi interview juma'an nan sai wanda ya a za a interview can kafin ka shigo masallaci ka samu juma'an nan in ba ka iya ba ka je gida to ina ji waɗansu za su koma za su koma to a salata tsai da sallah ya gaya masa sannan na biyu na na na hudu wa amur bil ma'arufi kai umarni da kyakkyawan aiki duk inda kake wani ha'anil munkar ka hana mummunan aiki sannan wasbir alama asabaka ka yi haƙuri ga dukkan abin da ya same ka duk abu mara kyau da ya same ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri inna zalika min azumin umur wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura sai ce kuma wala tusa'ir khaddaka linnas ka daina ɗauke fuskanka daga mutane in ka gansu wai kai wani abu ne a'a kai sakin fuska ka gaida kowa wala tamshi fil ardi marahan ka daina tako ɗaiɗai a doron ƙasa wai kai wani abu ne ka haɗu kana tako ɗaiɗai wanda Allah ce innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula duk yadda kake ɗaga kai kana taku Allah ce ba za ka kai duwatsu ba kai kofan ɗakin ka ma ta fi ka tsawo sannan ba za ka iya huda ƙasa da takun nakan ba kana taka wani kim kim kim silifas da kasa ma ba za ka iya huda shi ba balle ƙasa ya ce kada ka yi wannan rayuwar ya faɗa wa ɗansa ya ce Allah bai son mai takama mai alfahari mai jiji da kai wanda ya ganin shi ɗan wani ne Dukka ka kawar da wannan ka rika daidaita tafiyanka kana balansin ɗinta alladhina yamshuna wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi haunan haunan suna tafiya gently a cikin natsuwa waghdud min sautika ka rika ƙasa ƙasa da muryanka in kana cikin mutane a daina jin in ana hirar fafafafa ka falle da dariya kawai har waɗanda suke can baya, layi su ci a'a yau dan juma ana nan wajen kenan an zo nan anguwa saboda an ji ka a dariya an ji ka a hira kai ne muryanka kawai ake ji waghdud min sauti ka rika kasa kasa da muryanka inna ankara al-aswati la sautul hamir mafi munin murya shine muryan jaki to kada ka kamantu da jaki ya faɗa masa duba irin yadda suka ɗora yaransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya daga Abdullahi dan Abbas ya kira shi yace zauna yace ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimatin zo in sanar da kai waɗansu kalmomi bai wuce shekara bakwai ba yace ihfazillah yahfazka ka kiyaye dokokin Allah ya yahfazka Allah zai kare ka duk inda ka shiga ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah duk inda ka shiga matsala za ka samu Allah a wajen ta'arraf ilallahi fi ka rika bauta wa Allah lokacin da kake cikin yalwa da kwanciyar hankali ya arifka fi shidda idan aka zo tsanani Allah shi zai san da kai ya ce ka sani ma asabaka lam yukun yukhti'aka abinda ya same ka ba zai taba kauce maka ba ba zai taɓa kuskure maka ba haka na abun da ya kuskure ka bai taɓa ka ba dama can ba a yi shi zai same ka ba sannan ka san duk duniya da za su haɗu su mai da kai wani mai amfani mai mukami mai dukiya mai mulki ba za su iya ba sai abin da Allah ya rubuta shi za ka zamanto shi za ka zamanto haka nan da za su haɗu su ƙi ka gaba ɗaya su mai da kai wani sharri ya shafe ka saboda kiyayya duk kai ne ba a so a duniyan nan ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya so ya ce su alta fas'alillah duk abin da za ka roƙa je ka roƙi Allah ta’anta fasta in billah duk wani abin da kake neman taimakon shi akan al'amuranka ka nemi taimakon Allah idan mun ɗauki waɗannan kalmomin da za mu faɗaɗa su an raba shi da maula an raba shi da roƙo an raba shi da bin bokaye an raba shi da bin 'yan tsubbu saboda an ce in zai roƙa ya roƙi Allah kawai in zai nemi taimako ya nemi taimakon Allah kawai kuma an nuna mai duniyan nan da za su haɗu su cutar da shi ba za su iya ba da za su amfanar da shi ba za su iya ba kuma wannan abun rufi atil aklam an ɗauke alƙaluman da suka rubuta wannan fati suhuf takardun da aka yi rubutun ma sun bushe ba abinda zai iya share su yaro ɗan shekara bakwai annabi ya gama wannan shida zuwa bakwai saboda haka ya ƴan kwana musulmi musallallai asara babban asara wala shine tozartar da ra'asu mal wato ƙololuwar tattalin arzikin da allah ba mutum na 'ya'ya to asara babban asara shine tozartar da 'ya'ya da rayuwansu ɗanka ya je kabari ba zai iya tambayan tambayoyin kabari ba ba zai iya amsa ba a je lahira bai iya komai ba kai ka natsu kawai ɗanka zai yi karatu ya zamanto babban mutum ya zamanto babban ofisa ya zamanto babban dan banki ya banajan banki ya zamanto babban kaza babba babba kawai a duniya babba kawai a duniya wanda ba komai ba a gobe kiyama wani sa'i yaron mai yana level 300 Allah ya ɗauke rayuwansa to ga ya mun bai kai can ba kuma nan bai tana dawa lahira komai ba wai kai ne da rayuwar mutum ka yi preparing ɗin shi in case ya yi tanadin lahira in abun duniyan ya samu alhamdulillah in Allah ya datse shi daga samun abun duniyan dama ka mai guzuri da lahira shi sa Allah yake cewa atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ya yi balancing yadda kake neman mai mai kyau rayuwa mai kyau a nan duniya Allah ce wa fil akhirati hasanatan lahira maka neman mai kyakkyawar rayuwa amma abun namu ya zamanto gashi musulmi ne ofisa ne babba ne wanda zai iya da kaje mai da sunan addini sai ya ji kaman ka, zuba mai wuta ne to mai amfani shi mai amfani shi bai amfanin al'umma musulmi baka isa ka je mai a da sunan ruhin musulunci ba ya ce nan fa aikin ofis muka sani nan mu aikin ofis muke mun da ya kawo mu nan ke ka taimaka wa 'yan uwa su je su yi su. to me amfani babba a duniya shirme a lahira man rabbuka wannan ba zai amsa ba bai da time babu lahi la ila illa waɗansu ba su sayin da ake ibadan nan ba a ce sallah a to z ɗinta da ƙablinta da ba'adinta da tahiyanta da abin da ake wani bai sani ba wani bai sani ba haka kawai ake babba ne kawai babba ne wallahi wani ba zai karanta maka sound suratul fatiha ba sound one zai iya ba kawai shi ke komai na musulunci yana gani kushe shi ke akwai da baibayi wallahi balan za a yi mamaki in ba a yi hattara ba gobe kiyama to wannan amanar da Allah ya dora a kiyaye ta a kiyaye ta duba yadda yara suke fanɗarewa wallahi yara suna fanɗarewa yara suna fanɗarewa fanɗarewa so nawa za ka gawa ya gamu da kanwanshi a hotel bai sani ba an yi making appointment ko uba ya gamu da yarsa ma bai sani ba ko wani ya gamu da ah, matan baban shi ma a hodar bai sani bai ashe yana harka tana harka sai an je a yi ta salati me ya kawo salatin annabi a wajen me ya kawo shi an fa gurɓace fa hadha bayanun linnasi walitunzaru bihi وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب wannan bayani ne da saƙo ne ga mutane kowa Allah ba shi ɗaya ya jajirce wallahi ya jajirce ya tsaya ya tsaya ya tsaya na wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya alƙawari duk wanda suka jajirce Allah ce wallahi za mu taimaka musu wa inna Allah lama al muhsinin Allah yana tare da masu kyautata aiki yana tare da masu kyautata niyya yana tare da masu kyautata ɗamara kuma Allah zai taimaka ɗin muna roƙon Allah umin ya ƙara wa rayuwarmu albarka Allah tsare mana yayan nan Allah tsare mana matasanmu maza da mata Allah ya shirye mu ya shirye su ya kare mu ya kare su ya kare mana ya kare musu ya kare mu al'umman musulmi gaba ɗaya kare mana mutuncinmu ya kare mana tarbiyyarmu ya canja mana tunani mu gano rayuwa ita ce rayuwar musulunci yanzu da ake yi ba zata ba tsammani ba rashin lafiya ba lalura ba komai ka ji mutum an rasa shi nan da nan an rasa shi haka ake tafiya lahiran ba shiri to la a sake a sake lale a sake lale wa rayuwar kuma in aka sake aka kyautata niyya za a ci nasara la alkawari ne na Allah ko mako ɗaya ya rage maka a rayuwanka ka gyara ka kyautata Allah ya ɗauki ranka wallahi za ka je aljannan wallahi da yardan Allah da izinin Allah kar numfashin ya datse ne kawai baka gyara ba amma inda sauran numfashin akwai hop din shiga aljanna Allah mana albarka اللهم اعز الاسلام المسلمين وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا